bayan haka yin uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci tarin albarka masallacin Imam Ibn Affan da ke nan garin daya a wannan yammaci na Juma'a yau muna goma ga watan sha'ban hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallam 1444 wanda kuma ya zo daidai da uku ga watan uku miladiyya a wannan majalisi na mako mako da muke karatu tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin surat ali imran inda za mu ci gaba da tafsirin aya ta 33 cikin wannan sura ke darasi ne na ashirin 29 kafin mu shiga akwai rasuwa da aka yi mahaifiyar ɗaya daga cikin almajiran wannan makaranta kuma ɗaya daga cikin ɗan agaji ɗan agajinmu malam awal wa mahaifiyarsa rasuwa rana asabar ta gabata sai mu a addu'a Allah subhanahu wataala ya gafarta mata ta da rahama Allah ta ta huta ubangiji ya haskaka mata makwancinta ya yalwata mata kabarinta sanya aljanna ce makomarta Allah ya ba da ladan hakuri da juriya ga yan uwa da masoya sannan muna jajanta wa yan uwanmu mutanen Maiduguri wanda ibtila'in gobara ya same su ranar 26 ko kuma daren 26 daren lahadin da ta gabata a nan monday market inda aka yi asarar dukiyoyi masu yawa muna jajanta musu bisa wannan rashi da suka yi da asara ta dukiyoyinsu Allah subhanahu wata'ala ya bayar musu da mafi alkhairin abin da suka rasa Allah ya bayar musu da mafi alkhairin abin da suka rasa Allah ya bayar musu da mafi alkhairin abin da suka rasa Allah ya tsare gaba ubangiji ya kiyaye su nan gaba Allah subhanahu wata'ala ya ba su ladan hakuri da abin da ya same su na jarrabawa amin sannan kuma akwai sanarwa ta daura wadda a nan markazin imamun bukari mukan shirya wa ɗaliban ilimi musamman akan abin da ya shafi tafsiri duba da cewa watan ramadan yana gab da tsayawa kuma ɗalibai da dama sukan shiga wato karantarwa da abin da shafi tafsirin alkur'ani mai girma to bara a irin wannan lokaci mun shirya zaura da ta shafi ka'idojin tafsiri wanda ya kamata a ce duk wani wanda zai rungumi tafsirin alkur'ani mai girma ya san waɗannan kaidodi to sautari wasu masu tsoron Allah idan na suna tafsiri in suka je suka ji irin ka'idojin suka ji wasu su ba su hakura wasu kuma daga lokacin za su san cewa akwai aiki babba a gabansu kuma wannan kan buɗa musu ido wajen su nemi sanin wannan fanni domin su inganta abin da suke faɗa dangane da tafsirin alkur'ani wani shekarar ma akwai wannan tsari da aka yi da za a yi kan wannan gaba ta ka'idojin tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma ƙwararren malamin a wannan fage wannan fanni profesa muhammad kabir yunus shi ne zai gabatar bare ya fara bana zai ci gaba akan inda ya tsaya insha Allah ranar asabar da lahadi 26 zuwa 27 na wannan watan sha'ban insha Allah a nan markaz markazul imam al-bukhari da kirijiyar zaki a wanda yake son halarta sai ya je markaz domin ya karbi fom ya ciki kuma mata ma suna da gurbi a wannan daura insha Allah sau da su ma suna iya halarta sannan baya da wannan akwai tallafi da sautul haq wanda wancan karatun muka muka sanar za mu sake sanarwa da kuma tunatarwa dangane da wannan sautul haq da shi ne kwamitin da yake daukan ɗawainiyar sanya karatattuka a kafofin sadarwa musamman gidajen rediyo da gidajen talabijin kasancewar za a shiga ramadan abubuwan za su karu domin za su faɗaɗa ba wai iya kano ba har su wasu jihohi namunan na arewa da ma wasu kasashe mana makota saboda haka suna ƙara sanarwa da cewa asusunsa yana nan na polaris bank da sunan al'imamin bukari center lambar asusun daya bakwai bakwai daya bakwai sifili bakwai bakwai takwas hudu daya bakwai bakwai daya bakwai sifili bakwai bakwai takwas hudu allah ya ba da ikon taimakawa sannan kafin mu shiga tafsirin ayar da za mu ci gaba da karatu a kanta zan so in yi tsokaci game da zaben da ya gabata da kuma wanda za mu yi shiga sati mai zuwa insha Allah abu na farko muna yi wa Allah subhanahu wata'ala godiya marar iyaka bisa yadda aka yi zaben lafiya ta zama lafiya wannan babban ni'ima ce ubangiji subhanahu wata'ala ya mana kuma addu'o'i ne da ake sai Allah subhanahu wata'ala ya anshi addu'ar bayansa aka yi zaɓe na ƙasa ba wai na iya jiha ba ko wata lokal gamin ƙasa ba ki ɗaya kuma aka yi aka gama lafiya babu wasu manya-manyan fitintunu da tashe-tashen hankali in banda yan abin da ba a rasa ba wanda kuma wannan ɗabi'a ce dole za a iya samun wannan can da can amma dai a jinnace a dunkule an samu wato yin abin cikin nutsuwa da kwanciyar hankali wani ita ce babban nasara mu a wajenmu kuma dole ne mu yi wa Allah godiya a kanta domin ubangiji wata ala ya tsara mana ta goma shi irin ta nan gaba a sannan abu na biyu daman duk sanda za a shiga takara ta wata kujera guda daya masu son kujerar nan sama da mutum daya, dole dai mutum ɗaya ɗin nan Allah ya rubuta wa ita shi zai samu ko ana ha maza ha mata shi zai samu wannan kujera ko da gaskiya ko ba da gaskiya ba zai samu kujerar dan shi Allah subhanahu wataala ya rubuta zai same ta saboda haka abinda Allah subhanahu wataala ya rubuta to bawa abinda ake so yayi shine ya rungumi hukuncin Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala shine mai bayarwa shine mai hana, mu wani aqidar mu ta musulmi kuma ita ce muke faɗa muna jaddadawa muna yi wa Allah kirari da ita kullum duk sanda musulmi yayi sallah cikin kirarin da yake wa Allah subhanahu wataala Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minka al-jadd ya Allah babu mai hana abin da ka bayar babu kuma mai bayar abin da ka hana duk abin da baka yi niyyar bayar da shi ba babu mai ba da shi duk abin da kai niyyar ba da shi ba wanda ya sai hana saboda wannan mumini ya kamata har kullum ya rika halarto da wannan ba wai kawai ya rika faɗa a bakinsa ba ya zanto a aikace yana yarda da haka cewa abinda Allah ya riga ya yanka ya tsada, to haka zai zai wakana duk abin da ubangiji subhanahu wataala ya riga ya hukunta haka zai wakana duk wani faɗi tashin ɗan adam yana yin shi ne karkashin ƙaddarar ubangiji karkashin abin da Allah ya riga ya rubuta shi ya gama hadisin amr ibn al-as da yake cikin sayi muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha kataba maqadir al-khalaiq قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة الله يارب تكت أبو هو الذي وقالنا قدرة على التنسى يارب تكت أبو هو قدرة على التنسى كافي ما يهد التنسى ميلة كذا دشي كرد دبو خمسة saboda haka kafin a halitta da kasa shine kafin halitta dan adam shi kansa inda sai bayan halitta samai da kasa ta halitta dan adam to Allah ya yi wannan saboda haka mu muna aiki ne da abin da ubangiji subhanahu wataala ya ce ne aiki, aiki qul i'malu annabi na ce i'malu fa kullum yassar lima khuliqa kala dan adam an hukunta masa ya yi aiki tunda bai san gaibu ba bai san inda kaddarar ta sa ba don haka ba zai ce ya yi imani da kaddara ya miƙe kafa ba dole ya tashi ya yi fafutuka ya riko da asbab riko da asbab din nan shi za su kai shi kuma zuwa ga kaddara don haka muke tashi mu yi fafutuka wajen neman abinci mu yi fafutuka wajen ba wa kanmu kariya mu yi fafutuka wajen neman lafiya in ba mu da ita ba wai don su bai kaddara mana ba a'a dai shi ya ce mai haka saboda haka dan adam zai yi riko da asbab ko da kuwa akwai abin da Allah ya gayar kaddara don shi kansa riko da asbab din alama ce ta tabbatar da ubudiyar bawa ga Allah subhanahu wataala cewa shi bawa Allah ne don haka yana karkashin kudurar Allah da ikon haka komai a riga an rubuta abin da kaga ya same ka to ba zai kuskure maka ba abinda kuma ya kuskure maka to daman ba zai same ka ba ma asabaka lam yakun li yukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun li yusibaka abinda duk ya kuskure maka to daman ba zai same ka ba abinda ya same ka kuma daman ba zai kuskure maka ba hadisin abdullahi dan abbas hadisi ne mashhuri da annabi sallallahu alaihi wasallam wa abdullahi dan abbas wasiya تكيك واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف النبي صلى الله عليه وسلم يقول فسن ده الأمة بكع ذا عدو akan su amfane ka da wani abu ba za su yi amfanar ka da kawai ba sai abin da Allah ya rubuta maka da kuma za su haɗu akan su cutar da kai da wani abu ba su isa su cutar da kai da abin da ba sai Allah ya rubuta maka ba annabi ya ce rufi atil aqlam an ɗauki alkalma an gama rubutu wa jaffata suhuf da aka rubuta ma ya bushe ya kama takarda saboda haka bawa mumin ne yana rungumar tsada a qada don abin da ya zo masa na hukuncin Allah zai rungume shi sana abu na uku waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya sa waɗannan kujeru suka zo hannunsu to su kaskantar da kansu gaban Allah kada su kuskura su rika jin cewa ƙoƙarinsu ne ai wato gwagwarmai da suka shaci a'a jama'ar su ce menene ɗinsu ne kada su kawo wannan su sani mulki na Allah ne shi yake ba da shi ba wanda yake ba ka mulki sai shi ce malikal mulki tuktil mulka man tasha mamallakin mulki kana ba da mulki ga wanda ka gada wallahu yu'ti mulkahu man yasha Allah yana ba da mulkin ta. kaga Allah ce mulkin sa nashi ne kuma yana ba da shi ga wanda ya ga dama ga wanda ya ga dama saboda ka in ka samu kada ka je kana tinkaho kana cika baki kana holoko ka rika jin cewa kai kai wa kanka wannan datan. ka manta da cewa Allah ne maka in kai haka to ka ɗauki turban fir'auna da ya tutiya yana cika baki alaysa wa'azi mulku misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tusirun wannan har ya saka rika ganin mutane ba su isa ba kuma daman kuskure da suka yi da ma har suka tunkare ka amma na khairu min hadha alladhi huwa mahir wa la yakadu yubin saboda ka ɗauki turba irin ta fir'auna ko ka ɗauki turba irin ta haruna ka ganin wani waye ka ce da dabarar ka ta sa ka samu lokacin da mutanensa suke masa nasiha Allah ya bashi matsubiyar dukiya amma wannan dukiya ta rufe masa ido ya rika ganin fafutukasta ne da sanin harkar tattalin arziki da hanyar da sanin buga-buga da shigi da fice shi yasa ya tara dukiya suka gaya masa cewa وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبذل فزاده الارض ان الله لا يحب المسلمين. سكر جاية ما سنسيها كما سويا شيء وابد الله يباش ان نبوك يا يسعيا يعني ملاهرة لإيتا ما ويكما أنا نفي يمن تربنسنا دنيا يتي الشاي ترى ya zauna guri mai daɗi ya ci abin da yake so na halal Allah ya bashi amma kai ya manta rabansa na duniya eh, kai ya manta lahirarsa sannan wa ahsin kama ahsana Allah ilayk ka kyautata wa mutane kamar kai ma yadda Allah ya kyautata maka sun suna masa cewa wannan abin da yake cikin kyautata wa ta ubangiji to kai ma ka kamanta da bayan kada kuma wannan zikirin da kake samu kake ciki Ka sa ka ka rika barna a bayan kasa kana ɗaure wa ƙarya gindi kana zalunci kana na bin karfi kana na ka'isa kana na ba abin da zai ƙarfinka wala tar zai fata da fil'af Allah baya san mabarnata to amma saboda shi ɗan ya riga ya fi tsare masa zuciya sai buɗi baki ya ce musu inda ma utitu wa ala ilmin wani kawai ba ilimi na ne ya bani wannan na san harkar kasuwanci na san yadda ake haɗa taro da kwabo ya zama dala saboda haka kada ku yi min wata wani wa'azi ko ko abin nan ku bani ni na sha wahala na kara kayana ku bani in kashe shi yadda daga dama ƙarshe ne ya kasance makomarsa fa khasafna bihi wa biladihi وما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين الله يسعد أساس حد شيء da shi da gidansa na alfarma Allah ya haɗe da dukiyar gaba ɗaya duk mutanen da yake ga suna bin su ɗu suna zaga shi ba wanda ya kama masa ɗan ko shi ma kuma da duk abin da ya tara da iya taimakawa kansa to wannan sakamako ne na duk wanda zai yi cewa in ya samu wata abu a hannunsa ya sa masa girman kai ya sa masa jiji da kai sa su yi mutane ƙarshe abin da zai zai faru gare shi kenan so ake ka ƙasƙantar da kai da Allah ka nuna cewa ƙarfin ba ƙarfin ka bane haka Allah ya ga dama walaula iz dakhalta ka qulta ma sha Allah la quwwata illa billah ce me ya hana lokacin da ka shiga gonar da Allah ya baka ba za ka ce masha Allah abinda Allah ya ga dama shi yake tabbata to ganin damar Allah ne la quwwata illa billah ba wani karfi sai tare da Allah lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi fatu Makka ya shiga garin Makka kansa a sunkuye dan ya nuna kantar da kai gaban Allah subhanahu wa ta'ala to ba dabarar sa bace ba iyawar sa bace ba taimakon sa bace to haka ya kamata duk wani wanda ya samu wata nasara a cikin komai ne kada wani nasara ta fara tsara hura shi ya shiga nuna wa Allah subhanahu wa ta'ala cewa ya ita karshen sa ba zai kyau abu na hudu waɗanda ba su samu ba kada wannan ta sa su rika jin cewa kamar Allah baya yi da su ko Allah baya san su ko Allah sai da cewa komai muƙaddari su ma ɗauki wannan cewa alkhairi ne ba duk abin da kake so ba ne yake zama maka alkhairi sai ka so abin da zai zama maka sharri ka ƙi abin da zai zama maka alkhairi كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وكل لا تعلمون سبو لك كتك أوكا رشن دكي نبكي نسرى فوبا أما أما أما إيكا ما كتني فمتن نوني دكي دامن متن نوني دمقرائية دكي سوى آه، حكم الشعب للشعب jama'a su suke zaɓe shugabannin su wanda suka yi rijista ana magana miliyan 90 da wani abu mutum da ne suka yi voti suka yi zaɓe mutum miliyan 24 najeriya muna da wajen mutum miliyan 200 da wani abu kaga korin ba su yi rijista ba sannan waɗanda suka yi zaɓen kuma ba su yi kwataɗin waɗanda suka yi rijista ba to kaga ba su ce mutanen Najeriya ba ta san ka ba ko mutanen da rinku ba ta san ka ko mutanen da ku ba ta san wannan ba ma'auni ba ba mizani ba saboda ka kakka ɗauka cewa rashin kai a wajen ka ci baya ne a'a ka ɗauki ita ma wata nasara ce ka ɗauka ita ma wata nasara ce wani darasi ne za ka ɗauka akwai abin da Allah ya duba saboda shugabancin nan fa ba wani abu bane illa nauyi ne mai nauyi da Allah zai tambaye ka akan ta lokacin da Abu Zar yake bin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana tasta'inu bi ni ba a bani wani aiki da zan jagoranta na ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tura sahabbansa karɓo tattaro zakka ko kula da wata gunduma ko wani abu yake ganin to shi ma ba zai sa a bashi irin wannan annabi ya da ka bada ta sa ce a bazar in yi ara ka za'ifan ina ganin kana da rauni wa inna nadama wa innaha amana wa innaha khizun wa nadama yawm al-qiyamah abazar naga kana da rauni wannan shugabanci kuma ko mun kankantar sa amana ce kuma ƙarshe zai iya zama hiziyon tozarta da nadama da gobe kiyama annabi yana cewa innakum sataharisuna ala al-ibara wa inna khizyun wa nadamatun illa man akhadha bi haqqiha wa adda alladhi alayhi fiha hadithan abdurrahman bin samurah nabi kike za ku rika faɗin shugabanci kowa ya ce shi ma yana so shi ma yana so ai ta rigima nabi ce amma fa dama ce da wulaƙanci na da gobe kiyama sai wanda ya riƙe ta da haƙƙinsa ya sauke ne wanda yake kanta. mutum launi ke iya wannan idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dakatar da Abu Zar wanda shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa kirari cewa sama ba ta yi wa wani ɗa namiji inuwa ba ƙasa ba ta ɗauki wani ɗa miji mai gaskiyar magana ba kamar abubuwa sun ne mai gaskiya amma a nan alaihi baka cancanta ta karɓi wannan shugabanci duk gaskiyar ka domin mutum mai gaskiya galibi yana saurin yadda sai rika ganin kowa ma ai ya kamata ya mai gaskiya to a haka kuma sai ita cuta ita cuta kuma karshe an kama shi da gazawa ba wai annabi yana tuhumar zai ci kuɗi ba ko zai ko wannan ko zai jin damfara ko zai karɓi cin hanci a asdaqu ya ne haka annabi ya karanta saboda kan duk da wannan annabi ya ce a haƙuri hakuri haka rashin baka ɗin kakka ɗauka ko wani kasance ne ko wani abin nan a ka kyautata wa Allah ka ɗauka duk abin da Allah ya zaɓa maka shine alkhairi wal khairu mastarahu Allah wal khairu fi mastarahu Allah kai yana cikin abin da Allah ya zaɓa maka sannan zaɓe da za mu shiga nan gaba na sati mai zuwa muna sake jaddada kiraye-kirayenmu da 'yan takarkaru da waɗanda za a jefa za su jefa ƙura'a don Allah a guji tashin hankali a guji tarzoma a guji amfani da ƙarfi a guji wato tunzura mutane ballantana ta kai ga jikita wasu ballantana ta kai ga dangace tarwi'ul amini tsorata mutane suna cikin zaman lafiya ba ƙaramin laifi ne a musulunci shi yasa aka hana ka ya ɗauki makami kana yau da cikin jama'a don za ka sa mutane tsoro kakkaje gurin taron jama'a da makami lokacin ma larabawa kowa yana riƙe ɗan takobinsa da abin nan ɗinsa a cikin abin nan yana yawo da shi a wancan lokaci to amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya ɗauko mashi tsirarar da yana tafiya da shi ko takobi tsirarar saboda wani zai tebita ko wani abu ya faru annabi ya hana wannan ya ce duk mutumin da ya ɗaga takobinsa akan ɗan uwansa don ya tsorata shi ba wai don ya tare shi ko ya tsoke shi ba a dan ya dan firgita shaka da sunan wasa min ashara ila akhihi bis silah ya dan nuna shi da takobi da makami daga ce to mala'iku za su la'ance shi ko dan uwanka ne na jini da kuka fito ciki daya uwa ɗaya uba daya da wace sai mala'iku sun la'ance ka to wallan kana kai amfani da makami ka jikita wani ballantana ta kai ga salwantar da ran wani saboda kawai wani ya ci kujera ya samu ya samu nasara ya samu galaba cikin sunan nasa'i da waninsa hadisin abdullahi dan mas'ud النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة رجل آخذا بيد رجل يقول يا رب قتلني سلب فيما قتلني أو ترواية يتشخر رأسه جلما رانا بوغت ياما متنزل دو يا تنشو يا تنشو واتو آه وانا متنعيك عن نسا زيزو دشي جبان الله يمضعو دشي كسر رب العزة يا أبنجي لا كشي كتنبيه مية ساي كشي كتنبيه مية ساي كشي أو ترواية ما زيزو إلي يساليش قو يصل كيش دنينا الأولى تسلم يا رب فيما قتلني تنبيه مية ساي كشي النبي تزي تي الله زي تنبيه مية ساي كشي قتلته da izzatik na kashe shi don izzarka Allah subhanahu wa ce al'izzatu lillah ma'ana wanda aka kashe ni ko dai wajen jihadi fi sabilillah ko kuma aka kashe shi saboda ya kashe rai yayi kisa aka kashe shi ko wani dalilin da shari'a ta saboda zai zo duk da haka ya tukuyo wanda ya kashe shi yana tambaya a tambaye shi ne mutumin ne yana da amsa ya yi kitan ne don Allah ba don kansa ba don wani ba Allah tabbatar da cewa izza ka tan izza ta wace. wani kuma ya zo ya tukuyo wani ya kamo hannunsa ya zo da shi gaban ubangiji a watan ruwa ma sai ya kusanto da shi kusa da al'arfi ya ce Allah ya kashe ni a tambaye shi me yasa ya kashe ni ya ce katantuhu li izzati fulan na kashe shi ne don wane ya yi nasara don wane ya samu abin da yake so don ina kishin wani don kabilanci ko don wani abu kamar irin wannan kashe-kashen da ake samu matasa suna yi ba tsere ba dalili saboda kawai wani ya samu kujera a ran da aka ci kuyo ka gaban ubangiji za ka ce na kashe shi don ɗan takarawa ne nan take ubangiji su bani wata ala ce al'izzatu laysat li fulan izza ba ta shi bace izza ba ta wani bace izza ta Allah ce fa yabu bi ismihi fa yakuna min ashabin nar ina min rasul Allah shi ya koma da laifin kisansa ƙarshe ka fi wuta inni uridu an tabu a bi ismi wa ismi ka fata kone min asfalin na wa zalika da a zalimi haka duk wanda zai kashe rai haka kawai ko ya jima wani Ko ya sani cewa ranar gobe kiyama ba zai amfana shi zai shi da komai ba da shi da wannan Allah zai yi makamashin wutar jahannama da su aikin banza aikin wofi mutum ya zo ya rasa duniyarsa da lahirarsa saboda jin daɗin wani saboda fara'ar wani saboda murnar wani shi ya shiga cikin fushin ubangiji abu shakka babu asarar kai wannan muna fata yadda aka samu yin wancan zaɓe cikin nutsuwa wannan ma da zai zo Allah ya sa a yi shi a cikin nutsuwa da kwanciyar hankali amin Allah ya mana kyakkyawan zabi amin Allah ya ba mu shugabanni waɗanda za su san martabar martabar addini amin martabar al'ummar amin waɗanda za su tsaya daga cewa sun kiyaye ma wannan al'umma addinin ta da dukiyar sha da zaman lafiyar ta Allah ka ba mu shugabanni da za su yi tsoron tsayuwa gaban kara da gobe cewa amin da tambayoyin da za su yi musu da amin amin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم Allah subhanahu wata'ala ce inna Allah astafa Adama lalle Allah ya zabi Adam wa Nuhan da Nuhu wa ali Ibrahim da iyalan gidan Ibrahim wa ali Imran da iyalan gidan Imran ala alalamina ya fifita su bisa halittu zurriyatan ba'daha min ba'd wata zuriya ce tashin yaya da tashi wallahu sami'un alim Allah mai ji ne mai yawan sani mun fara tafsirin wannan aya satin da ya gabata yake ubangiji subhanahu wata'ala yana ba da labarin zaɓin da ya yi mutanen da Allah subhanahu wata'ala ya zaɓa saboda kasancewarsu masu san Allah ne na gaske Allah ya gama magana kul in tun tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah sai ba misalin masu san Allah na gaske wanda suke na ƙori-ƙori waɗanda Allah ya zaɓe su saboda yadda suke san Allah suke masa biyayya take biyayya ga shari'arsa daga ciki Allah ya gaya mana ya zaɓi annabi adam mun faɗi irin yadda Allah subhanahu wata'ala ya fifita annabi adam ya bi mataki mataki tun daga matakin halittarsa da karramawa da ubangiji ya masa wajen halittarsa da hannunsa ya busa masa ruhinsa ya sa mala'ikunsa suka yi masa sujjada sannan kuma ya shigar da shi aljannarsa har lokacin da kuma ya yi bi wani abu ko ya saba wa ubangiji akan abin da Allah ya hana shi ya na itaciya sannan daga baya ya tuba Allah subhanahu wata'ala ya kara ɗaukaka darajar ta fiye da wacce bayan ba shi farko ubangiji subhanahu wata'ala ya shiryar da shi wanda shi ne wato uba ga 'yan adam na farko gaba daya. sannan sai annabi nuhu wanda shine farkon manzanni kuma shine ne abul bashariyyar sani shine uba ga yan adam na biyu wanda Allah subhanahu wataala shi ma ya fifita shi kan mutanen zamanin da ya ba shi manzanci ya zama shine farkon manzo da Allah subhanahu wataala ya aiko a bayan ƙasa sannan ubangiji subhanahu wataala ya kubutar da shi bayan tsawon lokaci da ya ɗauka yana yi mutanen wa'azi ba su ji wa'azinsa ba sai ɗan kaɗan daga nan ubangiji subhanahu wataala ya kubutar da shi cikin jirgin ruwa shi da iyalansa sannan ubangiji ya ce mana wa ja'alna zurriyata umul baqin zurriyata su suka yi saura daga nan kuma in adam suka sake yaduwa a bayan kasa sannan Allah ce wa ala ibrahim da iyalan ibrahim a wato Allah wani wataala ya zaɓi iyalan annabi ibrahim alayhi salam ya fifita su ala ibrahim su ne zurriyarsa su ne ƴaƴansa da danginsa da makusantansa daga cikinsu akwai annabawan da suka zo a bayansa wanda suke daga cikin zuriyarsa Allah subhanahu wataala ya zaba annabi Ibrahim alayhi salam a matsayin badadayinsa kamar yadda cewa takaza Allah Ibrahim khalila Allah ya riki Ibrahim a matsayin badadayinsa anan an yi nasi akan iyalansa domin a nuna maka shine ne ma ya fi cancanta idan ya zanto iyalansa sun shiga cikin wannan zaɓi da karramawa fahuwa min babu aula an ambaci iyalansa ba a ambaci sunansa ba na farko a ce inna allaha abin safa adam ba ce ala adam ba na biyu ba a ce ala nuhin ba amma nan ala ibrahim sai aka faɗi ala ba ce wa ibrahim ba ta hmm. ce wa ala ibrahim saboda yawan manzannin da suka fito daga tsatsan annabi ibrahim alaihi salam kuma saboda kasancewarsa ɗaya daga cikin manya-manyan annabawan Allah kuma shi ne halilun rahman ana kuma masa kirari da abul anbiya wato saboda da yawa daga cikin waɗanda suka samu annabci a bayan ƙasa sun fito daga tsatsan annabi ibrahim ne alaihissalam ta wanda ta waje an nafi zurriyatin ga wani nubuwa nubuwa ta wani kitab waje an nafi zurriyatin nubuwa ta wani kitab hmm. muka sanya annabci da kuma littafi a cikin zurriyarsa wato zurriyar annabi ibrahim salam wa min zurriyatihi dawuda wa sulaiman wa ayyuba wa yusuf wa musa wa harun wa kadhalika najzi muhsinin wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullu min as salihin wa isma'il wa yasa wa yunus wa luta wa kullu faddalna ala al alamin wa daka daga cikin zurriyar annabi ibrahim suka fito dawud da sulaiman annabi ayyub da annabi yusuf da annabi musa da annabi harun sanar da zakariya da yahya da isa da ilyas da isma'il da annabi sa'u da annabi yunus da annabi lut dukan waɗannan annabawa ne da allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin su ambace su da sunayensu allah ce wa kullum faddalna ala alamin dukkanin su dinnan mun fifita su akan talakai na zamaninsu. to allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci wannan kuma ya ambaci annabi ibrahim da sunan alayensa domin cika makin annabawa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana daga cikin alayen annabi ibrahim alaihi salam sana da cewa ala imran da iyalan imrana Allah ya zaɓi iyalan gidan imran imran ne mahaifin annabi maryam mahaifiyar annabi isa alaihi salam kamar yadda Allah ya faɗa a gaban Maryam ibn ta Imran ibn surat at-tahrim wa Maryam ibn ta Imran saboda Maryam ɗar Imran ce saboda ali Imran ali Imran suwaye iyalan gidan Imran shine matarsa da kuma ainihin Esther ta ce Maryam da kuma jikansa shine annabi Isa alaihi salam dan Maryam waɗannan sune ali Imran Allah ya zaɓi waɗannan gaba ɗaya ya fifita su alal alamin ya fifita wasu daga ya fifita wato wasu daga cikin su akan wato tarikan zamanin su wasu kuma ma ya fifita su akan dukkanin halitta kamar waɗanda aka bawa annabta daga cikin su wanda aka bawa annabta daga cikin su sama suke da kowa wanda duk aka bashi annabi yake annabi ne to yana sama da sauran waɗanda ba annabawa ba gaba ɗaya to Allah subhanahu wataala ya fifita su da wannan annabci kamar yadda alhassan al-basri yake cewa faddalahum Allah ala al-alamin bin Allah ya fiti ta su da abisa sauran ta da kai da annabci da annabci kanu hum hmm. al-anbiya al-atqiya al-mustafayna bi rabbih sunna al-anbiya sunna annabawa sunna masu takawa sunna a wajen ubangiji haka ubangiji subhanahu wata'ala ya ba su wannan fifiko haka annabawa da manzannin da ke cikin wannan zuriya su suka fi kowa a cikin halitta gaba daya sannan waɗanda su kuma a cikinsu suka fi falala su ne ulul azumi min ar-rusul ma da juriya daga su. sannan wanda ya fi kowa daga cikin ulul 'azmi shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shine na farko a daraja a ɗaukaka a cikin tawagar annabawa sannan ne biye masa annabi ibrahim alaihi salam sannan ne biye wa annabi ibrahim annabi musa alaihi salam sannan annabi nuhu da annabi isa akwai sabani tsakanin malamai wanne ne ba wanne ne ba annabi nuhu ne farko sai annabi isa ko annabi isa sai annabi nuhu sannan cikin waɗannan da Allah ya shafa a cikin gidajen nan da aka ambato duk sauran mumine da suka bi wannan gidajen da irin aikin da suke yi na bin Allah subhanahu wataala da bautawa Allah subhanahu wataala su ma sun shiga cikin wannan zaba su ma sun shiga cikin wannan zama saboda haka mu'minai da suke cikin iyalan gida annabi Ibrahim da Ali Imran da Ali Yasin da Ali Muhammad kamar da Abdullahi dan Abbas yake cewa humul mu'minuna min Ali Ibrahim wa Ali Imran wa Ali Yasin wa Ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne mu'minai da suka fito daga gidan annabi Ibrahim da mu'minan gidan Ali Imran da mu'minan gidan Ali Yasin shine Ilyas alaihi salam da kuma mu'minan gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa inna an nasi bi Ibrahim lallazina tabauhu wa hadha an-nabi wal ladina amanu wallahu waliyul mu'minin kaga inna an nasi bi Ibrahim mafi kusma wato mafi kusan mutane ga annabi Ibrahim fi kusancin mutane ga annabi Ibrahim lallazina tabauhu lalle waɗanda suka bi shi da wannan annabin da wadanda suka yi imani saboda duk wanda suka bi annabi ibrahim a.s. da annabi sallallahu alaihi wanda suka yi imani waɗannan su suka fi kusanci da annabi ibrahim a.s. salam saboda su ma suna cikin zaɓin da Allah subhanahu wataala ya musu shi ya sa shekul islam ibn taymiya kuma da cikin majmu'ul fatawa ya yi ta'aliki akan wannan magana ta abdullahi dan abbas da yake cewa a iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam suna da cikin iyalan annabi ibrahim yake cewa wannan shi yake nuna cewa a idan sauran annabawa sun shiga cikin ahli ibrahim to annabi sallallahu alaihi wasallam shi yafi cancanta ya shiga cikin Na haka duk sanda muka ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim to muna ta maimaita salatin ga annabi ne kuma mu sake maimaita shi a cikin ali Ibrahim don sanda muka ce ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam da iyalansa sai muka ce kuma kai kamar yadda kai salati ga Ibrahim da iyalan gidan Ibrahim to annabi ya shigo cikin nan ma an fahimta saboda ka yana cikin mushabba yana cikin mushabban bi dan saboda akwai akwai takaddama da tabarki tsakanin malaman lugha galibi a bisa asali a ka'ida al-mushabba bihi aqwa min al-mushabba ko yaushe kana kwatanta wani abu ne da abin da ya fi shi karfi a sifar da kake kwatance a kanta za ka kwatanta mutum da haske ka ce yana haske kamar daren wata daren wata daren sha hudu kaga hasken wata ya fi hasken kowace irin fuska to amma dai idan ka nuna hasken nashi ya fi haske ka kwatanta shi da wannan kaga al-mushabba bihi shine al-badr shine watan fuska saboda wata mushabba ya fi karfi a ciki to yadda muka ce kama sallaita ala ibrahim ibrahim ali ibrahim ya zama sune wato ne mushabba bihi to ya za a yi al mushabba bihi ana a ce ya fi mushabba shine annabi sallallahu alaihi wasallam da alayansa to shine wasu malamai suka ce ayo a cikin mushabba bihi din ma akwai annabi sallallahu alaihi wasallam sai dan kace ali ibrahim annabi ya shiga ciki mushabba bihi anan bai fi mushabba karfi ba ko a komai an fahimta ko na'am Allah ce zurriyatan ba'du hannun ba wata zurriya ce sashin su yaya ne da sashi wato su yaya ne da sashi wajen gadar abin da ya shafi wannan zaɓi da Allah ya yi da gadar imani da Allah subhanahu wata'ala da gadar ɗa'a da kuma soyayya ta addini da taimakawa juna kan gaskiya sun yi gadon wannan sun gaji wannan zaɓi da Allah ya musu sun gaji imani da Allah sun gaji ɗa'a ga ubangiji sun gaji soyayya tsakaninsu don Allah sun gaji taimakawa junansu akan gaskiya shi yasa qatada ibnu da amatu salusi ce zuriyatan babu min ba'd yace fi niyyati wal amali wal ikhlas wat tauhid lahu to zuriya ce tashin su ƴaƴa da tashi wajen imani wajen niyya kyakkyawan niyya da kyakkyawan aiki da ikhlasi da kuma ta Allah subhanahu wata'ala saboda ka duk sun gaji aiki ba haka kawai Allah subhanahu wata'ala ya yi musu irin wannan yabo ba kawai saboda sun fito daga tsatsan annabi Ibrahim ko sun fito daga tsatsan ah, Imran alaihi salam ba wai dan kawai sun fito daga wannan tsatsan Allah ya musu wannan yabo ba ya musu yabo ne saboda imanin da ke tattare da su da kuma kyakkyawan aiki shi yasa shekul islam yake cewa hada almadhu li hada alma'din alsharif lima fihi min al wannan yabo da Allah subhanahu wataala yayi ma waɗannan masu wato babban asali ya musu wannan yabo ne saboda imanin su da kuma kyawawan ayyukansu Shiyasa duk dangantuwa ga wani tsatso mai asali mai daraja kawai wannan ba zai iya ɗaukaka darajar mutum ba sai imaninsa da aikinsa na kwashe in ya dangantu zuwa ga asali mai daraja sannan ya zanto mai momini mai kyakkyawar aiki to wannan ƙarin girma ne a gare shi amma dan kawai ya dangantu da wani tsaso mai asali mai daraja amma bai da imani ko bai da kyawawan aiki wannan ba zai amfani shi ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam babba bihi amalu lam yusri bihi nasaba wanda duk aikinsa ya ga haƙƙile shi ya hana shi gaba to nasabarsa ba za ta ce da shi gaba ba babu inda nasabarsa za ta kai shi shi yasa nasaba ba ta amfani abu lahab ba nasabar abu lahab ba ta amfani shi ba kasancewarsa babban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya saukar da tsinuwa a kansa kowa yana karanta ta da babba da yaro mace da namiji a kowace a kowace a cikin kowace kabila tabbata da abila kasancewarsa an mu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan bai cece shi saboda saboda bai imani ba sabanin sauran waɗanda suka yi imani cikin dangin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar su irin al da ƴaƴansa kamar ƴaƴan sayyidina kamar ƴaƴan ƴaƴan abu talib da ƴaƴan ƴaƴan wato sauran gwaggwannin annabi sallallahu alaihi wasallama ƴaƴan safiya da sauransu saboda haka dangantakar da take da ta sa suka samu wannan yabo shine imanin su kyakkyawan aiki kamar yadda Allah subhanahu wataala yayin da ya ambaci jimillar annabawa waɗanda suke cikin waɗannan gidaje masu daraja Allah ce wa min aba'ihim وذرياتهم وإخوانهم وجس بينهم وهديناهم إلى صراط مستقيم yana daga cikin iyayen. da zurriyarsu da ‘yan uwansu muka zaɓe su sannan muka shirye da su zuwa ga tafarki madaidaici Allah ce wallahu sami'un alim Allah mai ji ne kuma mai gani ne wato Allah subhanahu wata'ala mai ji ne kuma masani ne Allah ya san waɗanda suka cancanci a yi musu wannan zaɓi don haka ya zaɓe su kuma yana jin dukkan maganganunsu yana sane da dukkan halayyarsu yana sane da abin da yake cikin zukatansu don haka Allah ya zaɓe su ya fifita su akan sauran talikai kamar da Allah ce Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah shi ya san inda zai sanya wato yake sanya manzancinsa kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce laqad ikhtarnahum ala ilmin ala mun zaɓi banu isra'ila mun fifita su bisa sanin mu akan sauran halittu da ka ubangiji ya yi wannan zaɓi ne da ilimi da sani ya san abin da ya zaɓa kuma cancanta ta ya zaɓe shi sannan Allah su subhanahu wataala ya ci gaba da cewa in qala timra in qala timra imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم نعم التي إذ قالت امرأة إمران فتنا لو تندى ما تر إمرانا تتشي رب يا أبنجينا إني نذرت لك ما في بطني محررة Lallai ni na yi maka bakancan abin da yake ciki na ya zamo intacce don yi maka hidima fatakabbal minni don ka karɓa daga gare ni innaka anta sami'ul alim Lallai sai mai jini ne mai yawan sani falamma wada'atha yayin da ta haifi abin da yake cikin ta haife ta wato maryam qalat sai ce rabbi ya ubangiji na inni wada'tuha unsa lalle ni na haife ta ya mace wallahu a'lamu bima wada'at Allah ko shi ya fi sanin abin da ta haifa walaysa adh-dhakaru kal unsa namiji kuma ba zai zama daidai da mace ba wa inni sammaytuha maryama kuma lalle ni na sa mata suna maryam wa inni wa'izuha bika kuma lalle ina nema mata tsari wa zurriyataha ina nema mata tsari ta hanyar ka ده ذرية من الشيطان الرجيم ده, ده الشيطان الرجيم وتولد في أنمي أنا أبقيت سبحانه وتعالى زي شجا بيان يدعى الله سبحانه وتعالى يدعى بآل إبراهيم آل إبراهيم دودة سوى الله يا فقي يا ذا بأنبي جاء آدم يا ذا بأنبي نوح يا ذا بأنبي آبنان آه، يا ذا بإيالين إبراهيم سنة سفد آل إبراهيم على العالمين to duk ba a zo bayanin ba ɗauko bayanin waɗancan na farko ba domin jigon surar abin da yake magana a kansa mai da martani ga nasara waɗanda suke cewa annabi isa ɗan allah ne saboda ka waɗancan da aka ce an zaɓa duk babu wani rikici a kansu nasara sun yarda cewa Allah ya zaɓi annabi Adam ya zaɓi annabi Nuhu ya zaɓi annabi Ibrahim iyalan gidansa to da aka zo mulkan annabi isa da gidan annabi isa to nan aka samu nan aka samu tangarda sau da sai Allah ya dawo ya zai yi bayanin na farko a cikin wannan za ka fahimci me yasa Allah ya zaɓi waɗannan gidaje haka kawai Allah ya ce ya zaɓe su babu dalili babu hikima akwai wani abu da suka yi na cancanta wanda har Allah ta wa Allah ya zaɓe su kuma zaɓin da ya musu an ga alamar eh lalle waɗannan zaɓaɓɓu ne a wajen Allah saboda haka aka ɗauko mutum gidan imran gidan imran da matarsa da kuma yar da ta haifa sannan a cikin wannan shimfiɗa da Allah ya ɗauko sai ya haɗa ta da haihuwar annabi isa alaihissalam wanda ciki kuma ya zanto martani ne ga su nasarar najira waɗanda suka zo a lokacin surar ta sauka take magana a kai ka kaga an ɗauko abin ya taho cikin wani irin wato salo cikin hikima ba tare da an fita daga maudu'i ba an kawo maka wasu abubuwa waɗanda da ƙarshe kuma aka dare da kai cikin maudu'in da ake magana ta saura ka faɗar abin da ya faru tun daga haihuwar maryam alaihi salam har zuwa yadda ita kuma ta samu annabi isa alaihi salam bai da martani ne ga waɗanda suke cewa annabi isa allah yanzu a nuna maka ga tushen daga gidan da ya fito ya za Allah a masa gida ce ga ce ga da zuriyar sanan ita ce tushensa ga ga kakansa ga ga kakansa annabi isa yana da kaka yana da kaka yana da kakarsa namiji yana da kakarsa kakarsa mace to Allah yana masa kaka ne kan cika masa kaka wata wani wani abu sama da shi ne hmm? to saboda haka daga nan a nan Allah zai kunsa rajmi wanda insha Allah a karatun mu na gaba za mu warware da kuma wasu abubuwa da suka shigo na hukunce-hukunce ƙarƙashin wannan aya abinda ya shafi bakance da abinda ya shafi raɗin suna insha Allah za mu magana abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya kai mana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh